an abi hurairata abdurrahman bin sakar radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira shine abdurrahman bin sakar radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yadda ya ce sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma na haikukum an tustalibu abinda na hane ku gare shi ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu abinda na umurce ku da shi ku zo da shi gwargwaron iyawa ku duba janibin hani yana ce mana abin da aka hana kawai mu nisance shi kenan ana so duk abin da aka hana kai tsaye kawai a nisance shi babu wani magana wai datu an hana zina mu nisance shi an hana sata mu nisance shi an hana luwaɗi mu nisance shi an hana matsigo mu nisance shi an hana biri'a, mu nisance shi kai tsaye mu nisanta kada mu ce wai za mu dan aikata shi ko za mu nisance shi gwargwaron iko ba gwargwaron iko ba a bashi gaba ɗaya amma bangaren umarni ba gwargwadon iko kenan wannan ya nuna mana umarni ya fi yawa a mi akan hani ko ya fi yawa umarni ya fi yawa hani abubuwan da shari'a ta hana kaɗan ne bin ba zuwa ga abin da shari'a ta yi umarni da shi an gano wannan saboda haka kasancewa abin da aka umarni suna da yawa sai aka ce mana mu nisanci shi gwargwadon iyawa kuma abin da aka umarni akwai na wajibi akwai na sunna akwai na mustahabi akwai na halal suna da yawa kun gane wannan ku? to abin da yake wajibi shi ma dole ne mai aikata shi za mu aikata shi ma in muna da iko amma abin da yake haram Allah ya san muna da ikon bari shi to dole mu bari shi kawai an gane wannan ku? yawwa fa inna ma ahlaka alladhina min qabl min qablakum wato lalle abin da ya halakar da wanda suka zo gabaninku kasaratu masaili shine yawan tambayoyinsu yawan tambaya za su takura ma annabi da tambaya idan kuma annabi ya ba da amsa su saba kenan ba suna yin tambayan bane don su yi aiki da shi suna tambaya ne kawai tambayan ta'alluki tambayan kure suna so su kure wannan manzo din da sauran saka nan yana karatu suna damun shi da tambaya tambayan da ba zai samu kasabu zo misali ga kuma sabawansu ga annabawansu ga yawan tambaya ga saba wa annabawa an gani wannan shi ne abinda ya halaka da su wato ƙarƙashin wannan hadisin aka gina ka'idan al-mushaqqa tajlibu taysir saboda an ce wa ma nahaitukum an ma nahaitukum an fashtaribu abinda na hane ku ne zance shi wa ma amartukum bihi fa atumiru masadatu abinda na umarce ku da shi ku zo da shi tun kuna da iko kenan idan abu ya fi karfin ka ba an yafe baka da abin da ya fi karfin mutum mutum ba zai iya ba shari'a ta yafe mai abin da kuma zai iya ya zama to dole ne ya yi wannan abu an gane wannan ku kaga idan abu ya fi karfin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha rawahu al-bukhari wa muslim eh Thank you. wa alaikum salam ne gwargwaron iko fikiyon ne ba sani wani gwargwaron iko a shari'a mabaniya alamaza ita shari'a dama an gina ta akan A akan iko to me ma'anan iko da ake yi mana bayani mu cikin ga ko kai ma eh, eh shi ne muka ce menene yawa na kai muke tambaya me istida'a kaje an ce an gina shari'a gaba daya kan me to kenan an muka dauki fahimta ba sai mu ya yi sallah ba ba sai ya yi azumi ba sai ya zakka ba tunda sai da iko me ma na iko yanzu in na daga in na daga wayar nan na iya daga shi ina da iko ko da iko idan na daga hannu na daga ina da ikon daga hannu ko ban da shi amma idan yana ciwo ya na yi gargaɗe na daga na daga bai dagu ba an ce shari'a ta yafe mu to haka ke masarawa ba? ashe ba ma jin hausa masu kan an ce abin da nake da iko ina karɓar salari albashi dubu ishirin sai iyali na ta nemi yin ce yin ce fa dubu biyu ta ce ban da iko a wannan shi ne ai wannan ba ba wannan ba rashin iko ba zan yi bane shi ne kuma gane wannan ba ba ta da lafiya sai aka yi ta asibiti aka rubuta mun a ainihin list na ɗari uku ina da dubu ishirin ba kuma wani nauyi da ya hau kan wani dubu ishirin din da shi gaskiya ni ban da iko ba zan yi ba wato abin da biya nan wajen ba zan ban so in taimake ta a yaro nan idan yanzu mutum ga gemu nan gemu ba wai ba da kai gemu gemu ya ma nauyi yana kada kai ba ne. ka bar gemu ga gemu ko kana tafiya lafiya lokacin abin da ya shafe ka sai ka zo ka aske kace to ai an ce sai mutum da iko to mai gemu ya ma da baka da iko Muna eh? ganin fahimtar Hausa ba ma lalacin ba Hausa ma ba su gane ba, ba san mene da ake kira iko ba. Idan mutum ya ce ban da iko kan matata kenan ta hafi karfin shi ba yadda zai da amma in har zai iya bata magana ta ji shi ayyana da ikuwa kanta hmm? kan duba gaba ɗin su ma san ma bai ma'anar ma wanda ikuwa kan abu ba an ce ka aikata gurgunan iko ai dama dama shari'a gaba ɗaya gina ta kan iko ne abinda baka da iko kan shi ce fala wajib ma al'ajar wala muharram ma zarura babu wajibi tare da gajiyawa sannan babu haramci tare da lalura idan abu na gajiya a akan shari'a ta yafe mu sannan kuma da lura a akan abu ba wajibi da abin da ya zo mutum na jin tsananin yunwa ya ga zai mutu to a nan wajen babu wani wajibi zai iya cin alabi wannan bai da iko ne na rayuwa zai iya mutuwa da sauran shi ne ɗan da ya ja wannan aya yana nufin cewa kawai abin da zuciyar shi ya so kawai zuciya na bai so ban da iko ga wannan ai ya zama to kenan wani zuciya su bai san sallah sai ci bai da iko kan sallah wani zuciya su bai bai san bai san biyayya ga iyayensa sai ci ai fata kula masa dadu ba zo da bane biyayya ga iyayensa tunda zai na bai su. na zai gina da wasu na barna sosai biyayya ga iyayena ban da iko saka ba dole bane kai na gashi da kuɗi kamar zai kashe shi yace zuwa aikin haji da zakka bai da iko kai Cikin an yafe mai eh? shi ne wani mutum mutane suna fasara da san rai zai ga zai ga sun gina wani abu wanda ba daidai ba eh na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا يا اخواني lalle kam ya ku yan uwana na takfir na la budda min amrayni hamaini fi takfir ba makawa a samu al'amura guda biyu muhimmai kafin a kafirta mutum kafin kafirtawa al'amrul awwal al'amarin farko dilalatul nusus ala anna hadha kufurin kufr anna hadha wa kufrun mukhrij min al-milla wato nuni na nasosi kan cewa lallai wannan kafirci ne kuma kafirci mai fitar da mutane daga addini asani na biyu an gane sai nasi ya zo karara ya nuna wannan abu kafirci ne kuma bayan kafirci ne mai fitar da mutane daga addini idan nasu ya kira abu kafirci amma bai ce mai fitar da mutane daga ajini ba to ba za a ce mutum ya fita ajini ba kamar yanzu sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci amma ya kansa kufur kaga an kira kama kufur ga yakanci to kaga amma kufur din wani irin kufur shin kufur mukul da billa ko kufur duna kufur kaga ya kan musulmi kufurin ne duna kufurin ba wai kufurin akbar ba kuna da wani ko kufur ne wanda baya fitar da mutum daga musulunci da kuma menene manid da a'ila gairi abiji wa huwa ya'lamu annahu gairu abiji kuma huwa ya'lamu illa kafara duk wanda yayi da'awa zuwa ga babansa in ji zuwa ga wani babansa an gane ko ya san ba baban bane ya kafirta illa kafara hadisi ne rawahu muslim man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara duk wanda ya yi da'awa zuwa ga wani babansa alhali ya san ba haka bane illa kafara kaga an kira kalmar kufur dilala na nassi yayi nuni cewa wannan abu wannan aiki kafirci wannan kufur ne amma wajen kufur bai fitar da mutum daga addini la kufur ne nuna kufur ko isnatani fil nas kuma bihim kufur abubuwa guda biyu cikin mutane kufur ne gare su a ta'anu fi nasab wanda ya ha'al mayyit shin mutum ya daga murya yana kuka ga mamaci shin ya fita musulunci to wajen kufur ne wannan kufur ne wanda yake gairu mukhrijin min al-billah ya zama kufurin duna kufur la tarji'u ba'di kufaran yadiru ba'dakum ah, rikawa ba'd mu'adatu labina cewa kada ku koma kufar bayana sashin kula tsarin wuyan sashi idan sashen ya faru da sashi mun koma fara. shin wani irin kufur bai fitar da mutum daga musulunci ko wanda baya fitarwa wanda baya fitarwa to amma kaga wannan kenan gaba daya to qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tatazi'un la ta'taziru kar kafartum ba da imanin ka ce musu shin da Allah ne da ayoyinsa da manzonsa, kuka zama kuna ma izini? Na ta tazuru kada ku kawo uzuri kar ka farkun ba da imani ku hakika kun kafirta bayan imanin hmm? to yanzu idan mutum ya yi izgiri ga Allah ko ya yi izgiri ga ayoyin Allah ko ya yi izgiri ga manzan Allah sallallahu alaihi kufur wazir kufur mai fitar da mutane daga addini ko za'amal lazina kafaru Allah yub'asu qul bala wa rabbi la sunna to idan mutane sun yi inkarin tashin kiyama ya hukuncin su wannan kalmar da kafaru suwaye kufurin ne akbar ko kufurin asgar kafirci ne mai fitar da mutane daga addini ko to ire-iren wayannan za mu iya kawo misalan su da yawa a ciki saboda haka kafin a kafirta mutum sai an samu dilalatin nusus wato dilala na nassi akan cewa anna haza kufurun to lalle wannan aiki kufur ne kuma wa kufurin mukhrijun anil milla kuma ya zama kufur mai fitar da mutane daga mai daga addini an ga sai an samu wannan asani na biyu intibaqu hadha al-hukm ala shakhs al-mu'ayyan dacewan wannan hukunci ga wani mutum ne. wato duk da cewa nasal kufur ne sai kuma wannan kufur ɗin. in kufur ɗin riga ne har sai ya dace da mutumin da za a sanya wa shi magana ba idan mun ɗauki wannan kufar a matsayin riga mu ɗauke shi riga to sai idan an ɗauke shi an samu wannan mutumin ya shiga jikinsa amma idan ya shiga idan an sa mai sai ya mishi yawa ya mai rakwarakwa, ko an sa mai sai ya matsa ya shiga an tura an tura kan ma ya shiga balle jikin sai mu ce wannan aiki kufur ne amma fa bai dace da jikin wani ba ana ne to zai yi wa tabbas mutumin ya aikata wannan aiki yana bukatar a kafin tashi amma kuma sharaɗin kafircin bai tabbata a gare shi ba akwai mawani ga shi tabbas mutumin ya aikata aikin kafirci amma ba za a kira shi kafiri ba to shi ne dalilin da ya sanya dole ne a matsayinmu na mutanen da suke da fahimtar zarafiya sai mun zama to mun yi takatsantsan a gari za a ga lokaci ga nan ya zo iri-iri kufur na shi amma kufur ɗin bai fitarwa kuma kufur ɗin ba yana fitarwa amma kuma bai dace ga wannan da kake so ka auna shi da wannan kalma ba an gano wani ko shi wannan din ya aikata aiki wanda yake bukata a sanya mai wannan riga amma an sa rigan ya fi shiga saboda sharuɗa ba su cika ba kuma akwai mawa ne. an gano wannan shi ne wata ƙa'ida wai ba dukkan mutumin da ya aikata aikin kafin shi ne ke zama yi ba sa kullum man waƙa kufur wa al kufur alai ba dukkan wanda ya auka cikin kufur bane kufur ke aukuwa gare shi hakanan ba dukkan mutumin da ya auka cikin biri'a bane mai biri'a take auka masa za ka iya ganin mutum tabbas biri'a ya aikata amma kuma ka sa mai rigar sai rigar ya ki shiga saboda kila ya aikata cikin jahilci ko ya aikata cikin shubuha ko ya aikata cikin tawili ko kuma abubuwa da yawa akwai mawani da yawa da suke sanyawa wannan kufur din ko wannan biri'a din ya mai suke shiga sa yanzu sahabin da ya ce giya halal ne din nan kaga ai magana ta haram kafirci ne ko amma kuma shi kafiri ne to bai sa da zama kafiri wasu akwai ya mai shubha kuma ya yi tawili ne misali to idan idan wa'annan suna da yawa shi sa dole ne mu kula misali an gane wannan ko yanzu misali mangan da ake tattauna akan su cewa wasu mutane sun ce malam jafar dan aka ko albani dan a misali hmm to kaga misali yanzu nan bayan Allah wal Allah sun ce ila su ce su faɗi kuskure malam wani yayi kuskure kaza malam wani yayi kuskure kaza malam wani yayi kuskure kaza kuskurantar da mutum ko abinda mutum ya ake abinda malam wani ya aikata a ne kuma ne in nace abinda malam wani ya aikata a ne amma ban ce bai dan a ba daban gano nan, in ka ce malam jafar ɗan biri'a ne wa 'Yanzu billah amma ka ce gaskiya abin da ya aikata nan biri'a ne za a iya samun babban malami na suna ya aikata biri'a ana iya samun mushtahidi ma manya-manyan dai, da aikata abu biri'a ne an gane amma ba dukkan wanda ya aikata biri'a bane da biri'a kamar yadda shi malam jafar sun zai iya ganin imamu malik ko imamu shafi ya yi wani abin ke ba ma tare da shi a nan shi maka zalika akwai abin da zai aikata ka ci baka tare da shi a wajen amma ba ya nuna baka tare da shi a wajen sunna ba kuma ko? ban tare da shi a nan wajen daban ko kuma abin da ya aikata a nan gaskiya biri'a ne da kuma shi dan biri'a ne daban gani to kasancewa malami ba masu bane zai iya aikata abin da zai iya zama biri'a ko zai zama to ba daidai bane amma kuma idan an samu wasu ainihin uzurruka da ake baiwa malaman sunna zai zama to shi ba dan biri a shi ba biri bane shi ba fasiki bane kuma inda zaka ga mu din nan muna nakadi zaka wani lokaci dalibi yayi zaka an ce imam malik ba mu tare da shi anan ko shafi ko abu hanifa ko imam ahmad ko ibn taymiya ko albani ma wani lokaci zaka gaske abin da albani ba ba tare da shi anan ko za ka wani lokaci ba fatawa wanda ya bayar fatawa ne akwai fatawa wanda za ga babban malami ya bayar kamar ibn taymiya a ce wannan fatawa kafirci ne kun wannan fatawa da ya bayar biri'a ne amma fa shi ba dan biri'a bane an gani amma idan ya zama to bai cika sharadi ba kace bai dan biri'a. to kai kuskure hmm. kuma ji wannan hof to yana ganin da yawa daga cikin mutane ba sa bambanta tsakanin ce abinda malam wani ya aikata kuskure ne abinda malam wani ya aikata kafirci ne abinda wani ya aikata biri'a ne da kuma cewa shi dan biri'a yawa idan na ce mai dan biri'a to na riga na mai hudun hukunci amma abin da ya aikata biri'a ne daban ko ni da nake magana nan zan iya aikata abin da yake biri'a ne zan iya faɗin abin da yake biri'a ne amma ko ba lalle bane zama dan biri'a? ila na faɗa ina da wani uzuri ila jahilci ila wani tawili ila wani shubha ila wani kaza ila wani kaza an gane to dole ne mutanen da suke nakadi su zama suna tunani akan al'amura an fahimta matsala ne mai buƙatar bincike matsala ne mai zurfin gaske akan shi malami yana iya zuwa yana hidima da sunna mutumin kirki ne malamin sunna ne ka ganshi ya yi kuskure to wannan kuskuren kuma dole a nuna wa mutane kuskure ne amma nuna kuskure kuma baya nuna an ce shi kamar ce abin da ya aikata gaskiya a ne baya nuna cewa shi dan a ne kamar yanzu shehu dan bodiyo Allah ya masa rahama ai a cikin iyawu suna muna karantawa akwai wurin da in ya faɗi magana mu ce ba mu tare da shi a nan ko wurin ko abin da zai ce suna ne mace a wannan abin da ya ce suna ne biriya ne amma kuma shi dan godiyo muna kiran shi dan biriya. shi dan godiyo ana mishi uzuri akan abubuwa da yawa in kun duba littafin mu nan wannan littafin wannan ba ɗafa a ba eh cikin fasul ɗafa ku duba cikin fasul kitab ku ga irin bayanan da muka yi kan shi dan godiyo da kuma ibn hajar al-asqalani da wasu ɗalibai suke sukan su da cewa su yan bid'a ne saboda suna da wasu fahimta na asha'ira kuma gaba ku duba irin uzurin da aka ba su a mahanga na salafiya wasu mutane makiya salafiya yanzu idan wasu suka yi kuskure aka samu wasu, wani ɗalibi ɗaya ko ɗalibi biyu ya yi kuskure ko ya ɗan fada cikin wani abu misali wanda kowa zai iya kuskure kamar yadda shi wannan ɗalibi ya yi nagari ga wasu shi ma za a iya nagari gare shi ko amma kada ce misali ɗalibi ɗalibi wani ya yi nagari ga shek jafar ko ya yi ladabi ga malar albani to shi ma ɗalibin shi ma kanshi shi ma da ya magana shi ma za a iya naɗarin magana. shi ko to suna za a yi naɗarin magana shi amma wannan bai fitar da shi daga mai ba da sunna yana nan ɗan salafiya ne amma ya yi kuskure a kan nan shi dukkan malaman salafiya sun goyi bayan shi akan abin da ya yi to wai daga wannan dama kamar ana jira ne dama maƙiya. dama suna jira ne makiya sunna a samu wani ɗan salafiya ya yi kuskure da gudu za ka ce wai kungiyar salafiya wai salafiya ta zama kungiya? yan kungiyar salafiya yan madakila kuma sai aka samu wanda daga cikin malaman salafiya ɗin wanda suke da kishin salafiyar shi ma dai ya ɗan yi yosu mangaru cewa bai tare da wannan ra'ayin ta kashi to malam wani ya nuna ba ruwan shi da salafiya <laughs> eh ba ruwan shi ai malam zannin kun ya yi magana ya ce ba ruwan shi da salafiya shi a yau ce ya dai ya ce shi da abinda wayannan ɗalibai suka yi wannan suka aikata kuskure ne shi a wajen shi mutum ya ce kuskure na ya nagari iya wannan abin amma su suka yi wannan abin yana tare da su kuma tare da su yanzu don yanzu an da shek jafar sai ya kuskure akan wannan abin tare da shi to ni ma ne kuskure ba tare da kaina kenan ni ma kaina ba dan salafiyan bane kenan ku fahimci wannan magana malami na iya aikata wani abu wanda yake ba salafiya bane amma shi dan salafiya ne inda ya zama to yana da tishin salafiyan kuma sharadin liƙa mai wannan biri an bai taso ba in ya zama to bai cika sharadi ba na fatan gani so da haka su makiya salafiya ba za su iya faɗa da salafiya ba so da salafiya suna yin abin da kai ilimi idan wani daga cikin nasu ya yi wani kuskure ko ya faɗi magana babu hikima ba za ka liƙa musu ba za ka liƙa mashi wannan mutumin da kace a cikin ɗan salafiya wani ya ce kaza amma sauran mutane ba sa tare da shi ko sauran mutane ba su ce kaza ba misali ko to wannan shine adalci ga duk mutumin da yake so ya yi ma sunna adalci amma sun san yi tunanin da wannan za su yi amfani da wannan dama su bata salafanci wani ma tambaya yayi daga saudiya ba ya bugo wani ya ce wai wannan za a yi kaci abinda yan salafiya suka yi ko yan salafiya sun zage sun ce shi jafar a biri'a ne a zage ɗan biri'a ne ai wanda ya wannan ɗalibin su malam ya haya ne sai su malam ya haya sun tura shi ne suka zuke shi ne sai wannan ya ce wallahi tallahi wannan ba ra'ayin ba ne ce wallahi tallahi ra'ayin su ne har zuwa ya rantsa da Allah wallahi ra'ayin su ne malam ya da malam bashir wallahi wannan shi ne ra'ayin su kaga rashin adalci na ƙarshe yana can saudiya har ya gano cewa ya shiga ɗakin ya shiga zuciya na wannan shi ne ra'ayi na wannan shi ne ra'ayi malam bashir mutane a yi a ta inda suke faɗa ta isa yanzu muna ba su amsa ta inda suke magana ne yayi yanzu wannan samu da gagari da nan yadda ka ji sun faɗa sun faɗa ta social media wani yanzu muna mai mutu rabar da jikin ne wannan magana zai shiga facebook zai shiga a yanzu nan shi whatsapp whatsapp na matsalin suke suke ta zuru a gani akwai ɗalibai na jami'a wanda suke ta farin ciki wai suna wai yanzu mun zama ƴan ƙungiya ko ƙungiya ba gaba ɗaya a gani ƴan ƙungiyar salfiya saboda suna suna da wata manufa na ɓatanci da sunan gaba ɗaya an gane wannan ko to su fahimci tun da mun ga yi wannan bayan ɗalibin da ke tare da mu dama ya san fahimtar mu haka ne mu tuntuni shekaru da yawa dama yana da wuya mutum ya gamu muna irin wannan kama kaman sunan an gane duk kusan ma rajin da muke yi ma wa muka taba a cikin rajin da muke wa za ka ce ga sunan shi nan ko tambaya kai da suna muka yi kokari saboda mun san hadarin kama suna mun san akwai sharuɗa mun san akwai dokoki na ta'ayinin shafiya akan wannan al'amari an gane wannan ko to shi ne na eh na eh daga lokacin da aka yi ofisi tabbas ya yi zafi ya yi zafi shi bar gayi malam jafar ko malam da ya ce ban tare da kai akan wannan ra'ayi hmm. to ga gani kaga malam dubawa lokacin ya nuna kayi kuskure a nan kuma kwana uku ba sa magana kan wannan magana ofis amma wannan dai ya ce kuskure ne sai nuna kuma ya biri an tattashi ko abin nan la eh da su haka mun faɗa ne saboda ɗalibai su san mu wa'inda suka yi wa'innan abun yan salafiya ne su amma kuma dan salafiya na iya dacewa na iya kuskure amma ba salafiya ba ne kai yi wannan abin wanda yi dan salafiya ne ana iya samun dan salafiya ya yi zina in ya yi zina ba salafiya ce ta yi zina ba ko ba ita sashe ba ana samun dan salafiya ya yi sata ba salafiya ce ta yi sata ba wani ne dan salafiya ya yi kamar zamanin manzo an samu wasu ɗaliban shi ne sun sha giya ɗaliban shi ne sun yi mai sun yi zina kuma tsaye musu da hukunci to wani sai rashin adalci ya ce musulunci gaba ɗaya mazinaci ne musulunci mashaya giya ne wa'anda suka yi wa'annan yan salafiya ne kuma muna tare da su a wajen aƙida an gano wannan kamar ba abin da nake ni ba ina nufin wai abin da suka yi ya kai matsayin a ce wai sun yi zina ko sun yi a'a abin da suka yi ba lalle bane shi ce muna tare da abu kun fahimci wannan amma muna tare da su a idan mu daya muna jin mu daya kowa ni da nake magana zan iya fadawa cikin irin abin da suka fada cikin shi idan na fada cikin abin da ya fada ciki abin da za a yi a yi min nasiha a nuna mu abin da yake daidai tunda duk yadda mutum kai ga tunani dole zai iya samun zamiya an gane in dai mutum ya samu zamiya a dawo da shi zuwa ga daidai a tafi tare ku fahimci wannan yau matakin ba wai na kawo misali wani kada wani ce to ai mun ce laifin da suka ya kai zina wallahi ba haka muke nufi ba a yan uwa ne muna tare da su ko mutane ne masu son sunna masu son salafiya ko mutanen kirki ne wannan magana da suka faɗa shine magana ne mai buƙatar mulahaza mai buƙatar a nuna musu yadda za su yi usulubin magana dai su canza shi kawai shikenan kuma a yi gyara akan kurakuran da aka yi kowa zai iya kuskure an gane ni ma in ya kamata a yi mun irin wannan gyaran a dawo ne ji zuwa ga daidai shikenan kawai mm. eh na'am a dinga me eh wai bayan na gama wannan bayani jiya na dan na nusar da mutane sai wani ya ce to ai bayan na nuna kuskuren wannan abu sai wani ya ce to ai irin ku ne ku da kuke irin wannan abu wai yana wasa ne to abin ya wuce wasa kaga da wannan abin da ake so gaba daya a takure salafiya a baka ta saboda hana mutane fahimtar ta an gano wannan wanda ya kamata duk wanda zai mana adalci ya saurari karatuttukan mu da muke yi karatuttukan mu na nan a ina ne muka taba ayyana wannan kalma din eh. na'am wa alaikum salam

shi din nan yana tare da su ne sun san bai tare da su ba sun san shi salafiyu, ne ala jada amma kalmar da ya faɗa sai ya ba su dama su amfani da shi don su ci hmm. hmm. sun yi shiru maganar da suka faɗa ɗin da za su kai kotu wancan lokaci ya gaba su shi ba so suna da buri amma maganan ta'ayini ana ta'ayini amma akwai ka'idoji na ta'ayini ko kafin ka yi ta'ayini shafiya. dole akwai ka'idoji akwai dokoki akwai kaza akwai kaza sannan kuma akwai duba maslaha da barnan da zai biyo bayan ka ambata a gani to kaga to duk wannan gaba daya shine kalmar da na faɗa cewa wa'anda suka yi wayannan abun yan uwa ne muna tare da su akan sunna da salafiya ko mutane ne masu kokari sosai masu kishin shi to kuskuren da suka yi ba zai samu ya cice su ba an gane kawai usulubi ne da kuma hikima da ba a yi amfani da shi ba da sauransu wanda kowa da kowa na irin wannan kuskuren a su da aka wannan shi ne a takaice ga 'yan uwa idan ka gamu da wanda yanzu inda ka ji wani an gamu da shi can wajen hanyar wata wani unguwa wani hanyar wani ko kinkinau ne ko ina ne ya ce ai ka ji abin da zama na yi wallahi kuwa shi yana farin ciki ai zama na yi sun ce ma sun ce albanin zari dan biri a ne sun ce shek jamus dan biri a ne wanda yake ka taba jin malam ya faɗi wannan tun da kake ka taba jin malam bashir ya faɗi wannan na'am wa alaikum salam eh suna ganin waye dan bidiya eh amma mutum da aka dauka shi aka yi

ta shi ne ai da mu abin da muke fara muka ce dan ka ce mutum ya yi bid'a ko mutum ya aikata bid'a ba ka mai da shi dan bid'a bane kuma dan mutane su fahimci da kyau na nace ni kai na yanzu da nake maganar nan ina iya aikata aikin da yake yana hukunta bid'a za ku ce malam abin da kai bid'a ne amma ba lalle bane zama dan bid'a wannan karatu ne mai dan zurfi kila su ba su da wannan fahimtar a gani dan kaga dan yanzu ah, dan yanzu malam Jafar ya ce Albani yana da fahimta na na khuruji ga shugabanni baya nuna ya mai da shi khawarij yana da fahimta na khuruji to kila wannan fahimta shubha ya tura shi cikin fahimta kila wannan fahimta wani tawili ne kila wannan fahimta wato bai samu nasi bane akwai dai abuwa da yawa da suke hukunta irin wannan abun to idan an gama ba mutum uzuri gaba ɗaya bai samu shiga ba sa'annan sai a liƙa mai ka ci wannan to wani da zarar ka ce an ce malam wani fa abin da yayi bid'a ne kun ji ko kaga yan salafiya sun kira wani dan bid'a kaga wannan ya nuna har yanzu ana buƙatar a wayar da kawo kan mutane su ƙara karatu kan al'amura kaga duk manganin da ya faɗa ba wai ya ce musu yan bid'a bane yawa ya dai faɗi matsayin wani a wajen wani matsayin wani a wajen wani da sauransu kuma hatta matsayin ma matsayin da kowa ya faɗa gaban kowa ba ya biri an tattare ba ne to shi ne eh, a ji ya ji ya ji sako insha Allah eh insha Allah duk za a za a yi shara ce dangane da irin wannan misali tunda ana samun wani zubin su daliban da suke gudanar da abubuwan su za su yi dafi Mm. akan wasu al'amuran da yanzu da yadda kuke bayani haka misali za a fahimci bayanin ku lafiya lau su kuma wani zubin yadda za su kashar da bayanan za ka ji yayi zafi ko kuma an yi wani irin guduwi haka mai zafi wanda ku kuma ba ku irin wannan gudumi misali to irin wannan shawara malam tunda suna ɗalibai ne na ku misali mm. sannan kuma duk abin da suka yi in an tashi zagi ba su za a zaga ba zagin zai dawo nan ne misali ko ba haka ba ne? to saboda haka Eh, a dinga ba su shawara misali wurin idan akwai irin mata'il masu hatsari irin wannan to ya kamata su zo sami ku misali a tattauna a gaya musu to idan za su isar tura wani bayani tunda suna tura sako ne misali da zama suna ɗan isan muku da bayanin ga abin da suke turawa kun san da bayanin misali ko da ba mu shiga midiyan da ma a ce mu za a zaga da sauki a zage ni ko a zage shi malam bushira ka ce to mu aka zaga abin a tsaya nan da sauki matsalar abin zai koma kansa da fiye yanzu gaba ɗaya kai ba kama sunana ba kama sunan kowa ba malam bashir ma zai kama salafiya dama abin da ke ba su haushi wannan sunan yana ta ba su haushi ka gane ko to dama kamar suna jira ne yan kungiyar salafiya a gani to dama suna jira ne su cimma wani burin su to ga kuma yanzu dama ta samu kun lura su burin su yaya za a yi a lalata salafiya ya zama a jin ka to yanzu wani dama ya samu ga yan kungiyar salafiya nan sun ce malam albani dan bid'a ne sun ce jafar dan bid'a ne an gane kaga ita ne salafiya shehu usaimin ya bada amsa haka nan fauzan ya yi littafi salafiya laisar ne isbati ita salafiya ya ce laisar ita ba kungiya ba ce salafiya da'awa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da'awa ta sahabbai da'awa ta tabi'ai da'awa ta tabi'i a ashe kiranta kungiya izgili ne an gane mai yin wannan yana da wata mummunan manufa da yake so ya cimma ne to kuma dama ya zo wanda zai yi amfani da wannan daman don ya yi batanci ya cimma abin da yake so ya cimma an gane wannan to wannan shine dalilin da ya samu kaɗan isar da wannan sako ga al'umma don su zama to akan kakas nan yan bid'a suna nan yan sururiya suna nan yan sururiya suna nan yan ikhwanul muslimin suna nan an gane ko don wani ma yake cewa wannan ba shi bane yana kiran wasu malamai wannan ba shi bane malam ar ruhaini ya karantar da mu wannan ba shi bane kawane yana kiran wasu malamai sai ya dan karkace bai kira su albani su bimbas su fauzan su shekara biyu duk bai kira su ba sai yana wannan sai yana kira wasu malamai yana tarara gefe malaman da yake kira kai ka san cewa wannan mutumin dama yana da matsala duk malamin da za ka yi maganar salafiya ya tsallake ibn bas ya tsallake fauzan ya tsallake usaimin ya tsallake albani ya tsallake shekar bin hadi albarkali ya tsallake shek mukbil ya tsallake irin su haya a annajami kaga baya magana su yana kwana-kwana to kasancewa dama karkashin kasa ko wata matsala na nuna ko to ana na ana ta rarage bi waye waye ya kira sunan dai wasu malamai ko za ka tunawa wani malaman da ke wannan kira ya ce wannan ba karantarwa malam da muka mun karanci salafiya a wajen sunna a wajen malam wani ya kai wasu malamai na kai na furan tuna ba eh ta zo da haka wannan ba shi ne karantar wanda shekaru haili ya yi mana ba suka kira dai wasu malamai guda hudu daga cikin malamai akwai malamai sosai na sunna sunna hada da shi don cimma wani buri abdul muhsin al abbas al badar eh malamin sunna ne sosai ko ba salafi da sauransu an gani amma sun fi duba malamin da ya fi takura musu sai su cire shi malamin da baya takura musu sai su dinga dan rara gefe suna kawo hujja da shi Allah ya sauke eh لأنه قد تكون هناك موانئ من التكفير دوما أكن موانئ da suke hana tafsiri wa in ko da maganan ko aikin kufur ne shi in an samu wani mani'u wanda zai hana aini a kafirta mutum ba za a kafirta shi ba sharia wato mani'u sanannu ne muwani a cikin shari'a alhamdulillah bai lam yutimma mashafan idan sharuɗan nan guda biyu ba su cika ba ka fara a kawo tsara ko kafir duk wanda ya kafirta dan uwan shi zai zama shine mai kafir inda ya wa'annan mawani ba su cika ba duk wanda ya kafirta dan uwan shi zai zama shine kafirin لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا رجلا بالكفر domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa lalle duk wanda ya kira wani mutum da kufur aw qala ya ko ya kira shi makiyin Allah ko ya kira shi dan bid'a walaysa kadhalik alhali shi ba haka yake ba fa innahu yaudu ilayhi to lalle wannan abun wannan kafircin ko wannan kiran shi da yayi dan bid'a ko makiyin Allah zai dawo zuwa gare shi na'am sai yakunu huwa kafiru sai ya zama to shine kafiri wa huwa aduwullah shine makiyin Allah al-kufru lahi summa rasuluhu hmm. ko bin nas yazbutu la bi qawli fulani shi kafirci haƙƙin Allah ne sannan haƙƙin manzo ne sallallahu alaihi wasallam yana tabbata ne da nasi ba da maganan wane da wane ba hakanan tabdi'i hakanan kiran mutum makiyin Allah duk yana tabbata ne da nasi ba da ra'ayin wane da wane ba misali so aka ɗan uwa mu yi hankali sannan kuma komai za mu yi shi mu yi shi cikin hikima mu bi ka'ida na ainihin malaman sunna kada mu ringa sakin kalmomi wanda wani lokaci sun fi karfin bakin mu Allah shi taimake mu eh wani lokaci linzani ya fi karfin bakin mu kaza hmm? وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاقوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبدونه منهم نعم أنه هو يسوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبكوم أقرأ بكوي لمنتي الشهر تقول نعم نعم yana da kyau kenan su ya kamata su masu kokarin sai da sabon da su dinga zuwa suna neman shawarwari musamman kura wani masail ne kura sun karanta sun gani a littafi an yadda su manyan malaman suke kama sunan wasu misali eh, su da an tattu su misali su a najeriya yanzu sai ya san ya zama su kura za su kira ya kamata su nemi shawarwarin su ya ake ganin kaza da kaza misali malamai in ya zama to malamai rasikuna irin su Sheikh Mukbil irin su Sheikh Rabi irin su Albani irin su kaza in suka yi magana irin wannan kaga matakin su na ilimi ya kai suna da duk suna duba duk ka'idojin da ya kamata a duba kafin a yi wannan abu an gane kuma kuma da yake ɗaliban ilimi ne har sai mun yi takamaiman wani lokaci za mu iya tsallake wasu ka'idoji wasu shuru ba za mu lura da wasu jawabin ba akwai wasu jawabi akwai wani wasu ka'idoji da na gani wajen guda goma sha biyu kafin ka kira mutum nan bidiya wajen ka'idoji goma sha biyu da ake so a cika kafin ka kira mutum nan bidiya idan mutum ya tsallake idan mutum ya samu ya tsallake wancan kila bai tsallake wannan ba sai sun cika ka'idoji goma sha biyu sannan a liƙa wa mutum kaga ashe in ka duba ba ƙaramin aiki ba ne ita sunan ba wai tana so a bidi an ba ne. da tana so a bidi an ba za ta kawo ka'idan nan guda goma sha biyu ba an gano wani ku sai ka cika ba wannan ƙa'ida sa'an nan tarwa ya tabbata haka nan tafsiri in ga irin dokokin da magabatanmu suka shimfiɗa kafin a cewa mutum kafiri kai za ka ɗauka ma ba a san a kafin sanne gaba ɗaya kamar yanzu sharuɗan da aka sharuɗanta kafin a kama mazinaci yanzu ya kake gani <laughs> sharaɗin da aka sharaɗanta kafin a cewa ne ya yi zina sharaɗi ne mai wuya to wallahi haka sharaɗin kafirtawa yake haka sharaɗin bid'antarwa yake an gane idan makaranci manhajinmu da kyau za mu ga yadda shari'a ke taka tsantsan ke ƙoƙarin su hazzara mu daga irin wayannan abubuwa so da ya kamata da abin da za mu irin wannan mu a kan basira mu yi aiki da ayan nan qul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen Allah ta'ala shi taimake mu ya sa mu ƙara fahimtar ita wannan sunna da kuma salafiya kuma mai addu'a wa ta’ala Allah ta'ala ya magance mana wayannan makiya salafiya kuma Allah ta'ala ya shirye su ya ba su fahimta su gane cewa ba ana nufin su da wani mugun abu bane na ga su kawai kamar suna jiran sharri ne kawai ga al'umma idan mutum ba yana jiran sharri ga al'umma ba ya kamata in yi irin wannan abu farkon abu ya kamata ya bincike mai kyau ba wai daga jin magana kawai nan take ya kama ya haɗa barna da miyagun ganu Kaman dama yana jira ne dama eh? Allah shi kiyaye eh. wa alaikum salam

cewa ɗaliban kaza ne ne kai tsaye an dawo da abin inda su ke nan ba da ta da to Allah ta'ala ya samu gane gaba da subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk